بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وها هنا سؤال مشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأل فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما أكلت أم لم تأكل وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أم لم تأكل وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد من وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطع وإن لم يقدر ذلك لم يكن فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا فهل يقول هذا عاقل أو آدمي بل الحيوان الم... بل... بل الحيوان البهيم مفروط على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنام بل هم أضل سبيلا وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عن بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق وقال طائفة أخرى أكيس من هؤلاء بل الدعاء علامة مجردة نسبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وألامة على أنه يمطر قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع الإكاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والإكاب لا لأنها أسباب الله وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران الآدي لا التأثير السلبي وخالفوا بذلك الهس والأكل والشرع والفطرة وسائر طوائف الأقلاء بل أضحكوا عليهم الأقلاء والصواب أنها هناك اسما ثالثا غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه فمتى أتى العبد بسبب وقع المقدور ومتى لم يأتي بسبب تفى المقدور وهذا كما قدر الشبأ والري بالأكل والشراب وقدر الولد بالوطأ وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه وكذلك قدر دخول الجنة جنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال وهذا القسم هو الحق وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين أما بعد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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 24 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan tara miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin adda waddawa na ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na goma a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci wannan shine na 184 idan ba a manta ba ibnu taymiya eh, ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan abin da ya shafi addu'a da kuma kasancewar wani lokaci wani yayi addu'a a ansa masa wani yayi addu'a kuma ba a ansa masa ba ta yadda yayi bayani a baya cewa wato wasu suna zaton cewa shi lafazin karan kansa shi yake sa ansa addu'ar bawa wato da ya ari wani lafazi da ya ji an yi bayanin cewa wane ya yi addu'a da shi an ansa masa sai ya zaci cewa shi lafazin shi kaɗai ne ya sa aka ansa masa ya manta da cewa akwai sharuɗa akwai kuma wasu abubuwa da dole ne su kau dole ne a zan babu su su ne almawanin wanda wannan shi ne bayanin da ibn al-qayyim yayi mana kamar yadda muka ji a wancan satin sai kuma wata mas'ala wacce ita ma mashahuriya ce wanda mutane sun karkasu dangane da ita gida-gida kashi-kashi wanda ita ce yau zai yi mana magana a kanta dangane da tasirin addu'a ko kuma alaƙar addu'a da ƙaddara alaƙar addu'a da abin da Allah ta'ala ya ƙaddara wa bawa zai same shi mai kyau ko mara kyau menene alakar da take tsakanin addu'a da kuma Ya yace faslun wa hunaka su'alun mashhur wa huwa annal maduwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u wa in lam yakun qad quddira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu mala yace akwai wata tambaya shahararriya ko wata mas'ala shahararriya wata magana da take shahara da ta shahara wadda ita ce annal wa bihi shi abinda mutum zai roka in kana kad quddira in an riga daman can an kaddara shi lam yakun buddun min uquihi ai kaga dole ne sai ya auku da abihi al-abdu aw lam yad'u bawa ya roƙa ko bai roƙa ba wa in lam yakun qad in kuma ya zama ba a kaddara <clears throat> ba a kaddara shi ba lam yaqa to ba zai faru ba ba zai wakana ba ba zai kasance ba sawa'un sa'alahu al-abdu aw lam yas'alhu sawa'un bawa ya roƙa ko bai roƙa ba ya tambayi ubangijinsa ko bai tambaya ba ce wannan magana ce da ta shahara ana yawan faɗarta wato idan har akwai ƙaddara ubangiji ta'ala ya rubuta wa bawa abin da zai samu ko zai ko zai same shi Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan a cikin littafin a lauhul mahfuz to me zai sa bawa kenan yayi addu'a tunda abin da aka riga aka kaddara masa zai same shi ko yi addu'a ko bai ba in kuma ba a kaddara masa ba ba zai same shi ba koda ko yi addu'ar to shine malam yake cewa fa dhannat ta'ifatun sihhatu hadha su'al wannan batu wasu mutane wata jama'a sai suka yi zaton cewa batun nan daidai ne ko gaskiya ne ko haka yake wato suka yadda cewa haka magana take cewa addu'a ba ta da wani tasiri dangane da abin da bawa yake samu ko yake rasawa sai suka yi tsammanin haka fatarakatit du'a da haka sai suka watsar da addu'a wa qalat la fa'idata fihi suka ce ma addu'a ba ta da wata fa'ida malam yace wa ha'ula'i ma'a farti jahlihim wa dalalihim mutanaqidun su waɗannan jama'a tare da tsananin jahilcinsu da batansu masu tufka da warwara ne fa inna tarda mazhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab yace domin aiki da mazhaban nan tasu ko da yaushe a ko ina zai wajabta rushe dukkanin sababbai dukkanin abubuwan da suke asbab ne to wanda mazhaba ta rushe shi ta rushe su fa yuqalu li ahdihim domin za a ce wa ɗayansu wanda ya yarda da wannan magana in kana shaba'u war rayu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima idan har koshi da abinci ko koshi da da ruwa koshi daga kishi an riga an kaddara maka waɗannan abubuwa to ai dole ka same su kenan akalta aw ta akul ka ci ko baka ci ba ka koshi wa in lam yuqaddara lam yaqa in kuma ba a kaddara maka ba ko ka ci ba ka koshi ba akalta aw ta akul ko ka ci ko baka ci ba wa in kana waladu kuma a ce da shi idan da da kuddira laka aw kuddira laka fala budda minhu an kaddara maka zaka samu da zaka samu wa ta'ita zawjata aw amata ka zai kewa matarka ko bai wakka aw lam tafa ko baka zai ke mata ba wa in lam yuqaddar lam yakun in kuma ba kaddara maka ba to ba zai wakana ba abin ba zai samu ba fala hajata ila tazawuji wat tasarri don haka ba da bukatar ka yi aure ko ka nemi sadaka wa halum majarran da dai ire-iren waɗannan misalan fa hal yaqulu hadha aqilun aw adami mala yace shin mai hankali ko ɗan adam zai faɗi haka Balil al hayawanul bahim yace ba ma wannan ba dabba wacce bata bata da hankali mafturun ala mubasharatil asbab an halicce ta akan ta rungumi abin suke sababbai ne allati biha qawamuhu wanda da sababban nan take tsayuwa wa hayatu da shi take rayuwa فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين كانوا من هؤلاء الذين هم كالأنعام قال يجي تدبوا به sun fi hankali sun fi fahimta fiye da waɗannan mutanen da suke kamar dabbobi balhum a zallu sabila sun ma dabbobin bacewa wato a nan mala yana mana magana akan alaƙar addu'a da ƙaddara da kuma yadda wasu yi gurgo fahimta tsakanin addu'a alaƙar da ke tsakanin addu'a da ƙaddara suke ganin ƙaddara ta riga komai shikenan ko menene an riga an ƙaddara don haka addu'a ba ta da wani amfani ko kai ko kakkai suka ce duk ne saboda haka aka samu waɗanda suka yi watsi da sha'anin addu'a suke ganin ba ma sai sun roƙi Allah ba Allah ya riga ya ƙaddara musu komai don haka baya bukatar su roƙe shi suna ganin kamar ma yi wa Allah shishigi ne ka ce za ka yi addu'a suna kawo kisar annabi Ibrahim cewa lokacin da aka jefa shi wuta mala'ika Jibril ya aiko a mala'ika Jibril ya zo gare shi yake cewa kana buƙatar taimako ya ce amma alaka haja kala amma ilaika fala kana da wata bukatar taimako sai ya ce da shi a gurinka dai babu sai ya ce to yaya ka roƙi Allah mana sai ya ce da shi ilmuhu bi sai ya ce da shi ilmuhu bi yughni an su'ali ilmuhu bi hali yughni an su'ali ilmuhu bi hali tunda har ya san abinda nake ciki to wannan ya wadatar da ni ba sai na roƙe shi ba wai saboda wannan sai annabi Ibrahim alaihi salam yake addu'a to wannan kissar ƙarya ce ba gaskiya ba jibrilu bai zo ya ce wa annabi ibrahim alaka haja ba sannan annabi ibrahim bai ce ba zai yi addu'a ba saboda allah ya san halin da yake ciki annabi ibrahim lokacin da aka jefa shuta ya ce hasbunallah wa ni'mal wakil ya faɗi wannan kalmar kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa kalmar hasbunallah wa ni'mal wakil khalilur rahman badadayin mai rahma badadayin Allah ar-rahman ya faɗe ta lokacin da aka aka jefa shi cikin wuta ya faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa lokacin da kafirai suka yi musu cincirindo suka tattaro ƙwarƙwansu da ƙwarƙwatarsu za su yaƙe su murtsike su a madina a lokacin suka faɗi wannan kalma allazi na lahum lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum da fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel saboda haka annabi Ibrahim ya yi addu'a kuma alqur'ani cike yake da addu'o'in annabi Ibrahim alayhi inda a ce wannan ita ce aƙidar annabi Ibrahim alayhi cewa ba zai yi addu'a ba saboda Allah ya san yanayin da yake ciki ba sai ya roƙe shi ba to ya aka yi muka ga alqur'ani cike da addu’o’in annabi Ibrahim alaihissalam. Suratul Baqara cike take da addu’o’insa, hakanan suratu Ibrahim, Iqtala Ibrahim rabbi ja’al hadal balada aminan wa jinubni wa baniya an na’abud al’asna, rabbi inna hunna adlal na kasiran minan nas, fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka zafurur rahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء duk waɗannan addu'o'i ne da annabi Ibrahim ya rika yi yana rabbana rabbana rabbana ya ubangiji ya ubangiji ya ubangiji to kaga ashe wannan ya nuna mana waccan magana ba a da annabi Ibrahim bace ko da wasu sun kirkira sun jingina wa annabi ibrahim annabi ibrahim bari'un min hada min hada almu'taqad annabi ibrahim ya san cewa addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya san da cewa addu'a ibada ce don haka babu yadda za a yi girman kai ya ce ya fi karfin ya roki Allah ko kuma tunda Allah ya san halin da yake ciki ba sai ya roke shi ba saboda haka waɗanda za su tattara addu'a su watsar su rika ganin cewa su an riga an kaddara musu abinda suke ciki babu shakka waɗannan su karan kansu in ji mala ya ce masu tufka da warwara ne ba za su iya aiki da wannan mazhabar tasu ba gaba ɗaya a ce duk gaba ɗaya harkokin rayuwarsu gaba ɗaya sun daina a riko da asbab sun daina rike wani sababi su ce kawai tun da Allah ya riga kaddara komai shi kenan. ya ce ba za su iya yin wannan wannan ba da za a ce da za a za su yi aiki da wannan mazhabar tasu a kowane lamari cikin lamuransu to da dukkan asbab da ɗan adam zai rike to da ya zama sun rushe shi ya ce domin ɗayansu da da za a ce da shi kada ya ci idan ya ji yunwa ko kada ya sha ruwa idan ya ji kishi ya bari tunda Allah ya kaddara komai saboda ka in ya kaddara zai koshi kawai zai ji ya koshi yana jin kishi ko yana jin yunwa in Allah ya kaddara koshinsa an riga an rubuta koshinsa kawai zai ji ya koshi to amma irin wannan sai ka samu ma ya fi kowa haɗama da za a kawo abincin sai ya bi kowa haɗama ba zai jira lomar ta tashi ta faɗa bakinsa ba ce Allah ya riga kaddara lomar nan <laughs> idan ina da haƙƙi a cikin abincin nan kawai zan je yana faɗawa cikina ba zai yi wannan ba za ka ga ya matso kusa ya naɗa hannu kuma ya saka kuma watakila ya fi kowa ma haɗama to kaga wannan alama ce ta tufka da warwara ai da cinka da ƙoshinka an riga an kaddara saboda haka sai ka zauna kawai ka jira ka ji ƙoshin ko mutum yana jin kishi kawai ya zauna ya jira ya ji koshi kawai kada ya nemi ruwa kada ya daga abun abun nan kwanan ruwa ko kofin ruwa ce zai kai bakinsa ya jira kawai ruwan ya tsiyaya a cikinsa ya ji ya koshi kawai shikenan ba zai yi wannan ba a nan za ka ga ya dage tukur ya nemi abin da zai kawar da wannan kishi ɗin ko wannan yunwa ɗin to kaga anan ai ya warware maganar cewa an kaddara komai ba sai ka tashi ka nema ba haka nan yayi misali da sha'anin haihuwa ce mutum yana son haihuwa amma ya ce shi ba sai ya yi aure ba ko kuma in ya yi aure ba sai ya kusanci matarsa ba ko in yana da sadaka ba sai ya kusance ta ba ai an riga an kaddara haihuwarsa dan in yana da ɗashi shi kira an kaddara kawai dan nan zai samu kaga babu shakka mutumin da zai rika faɗar haka mahaukaci ne ba za a lissafa shi cikin masu hankali ba mutum ne yana da fili yana son ya gina gida kawai ya je ya ja kujera ya zauna ya ce Allah ya kaddara gidan nan zai kasance ba sai na kawo bulo da siminti ba ba sai na nemi ma'aikata ba kawai zan ga gidan nan kaga aka gan shi yayi wannan magana sai a ce to wannan ya samu tabuwa a nema masa magani da wuri kafin ya shiga dukan mutane kuma eh, saboda haka kama wannan mazhabar rushe dukkan sababi ne addu'a sabab ce addu'a sababi ne da ubangiji ta'ala yake biya wa bawa bukatarsa a dalilin wannan sababi don haka ubangiji ta'ala ya aje sababi kamar yadda yake ajiye fitar ka zuwa kasuwa da kasa kayanka ka tallata kayanka sababi ne na ka samu abin da za ci ka ciyar da iyalanka ubangiji ya sanya wannan sababi ko mara lafiya ya tafi asibiti ya ga likita a bashi magani ya sha magani wannan sabab ne ubangiji ya rataya samun waraka da wannan sababi shi ya halicci sabab ɗin shi ya halicci abinda sabab din zai haifar bawa yayi fancakali da sababi to alama ce ta cewa ya samu toshewar basira shi yasa ibn taymiya yake cewa wasu daga cikin malamai kamar abu hamid kamar abul faraj eh, ibn al-jauzi suna cewa al ilal asbab al ilal asbab qadhum fi tauhid wa ma'u al-asbab an takuna sababan qadhun fi naqsun fil aql sannan kuma wa tawakkul al-iltifatu ila al-asbab sababun al ya dogara da sababi yace shi sababin nan shi kadai ne zai masa shi kadai ne zai sa ya rasa wannan yana zama suka ga tauhidinsa yana zama matsala ga tauhidinsa sannan wa ma huwa an takuna asbab naqsun fil fil filakli. sannan mutum ya ce babu sababi kwata kwata kawai komai yana faruwa ne hakanan ba sai an bi hanyar da Allah ta'ala ya sanya ta zama sababi ba ya ce shi kuma wannan tawaya ne a hankali sannan kuma ya ce ta'tilul asbab wa ta'tilul asbab ko wa wa tarkul asbab bil kulliya kuma ya ce qadhum fi shara' a ce mutum gaba ɗaya ya tattara asbab ya watsar babu buƙatar riko da sababi a ce shi kuma wannan kadhun ne fi shari'i kadhun fi shar domin shari'a ta sanya ayyuka su zama su ne sababi na samun lada na samun aljanna lokacin da mutum ya ce ba ruwan shi da asbab kaga ayyukan ma ba zai yi ba to kaga wannan zai bayu zuwa ga soke ita kanta shari'ar gaba ɗaya saboda ka tawakkali shine mutum ya hada abin da yake tauhidi ne sannan ya hada abin da yake hankali ne sannan ya hada abin da yake shari'a sai ya hada waɗannan abubuwa guda uku sannan za a samu tawakkali don haka riko da sababi baya kore tawakkali tawakkali haɗe yake da riko da sababi in an ce mutum mai dogaro ne ga Allah to ba ana nufin ya watsar da sabab ba a'a sai ma ya rike sabab din sannan zai zama mai dogaro ga Allah in zai saki sababi to ya zama mai tawakuli ba mai tawakkali ba ya zama mai sakaci ya zama wanda yake bai bai rike Allah din ba don Allah shi ya ce a rike a rike sabab din za mu ga alkur'ani cike yake da kwadaitar da da mutane su rike asbab Allah ta'ala na cewa ayyuhal ladina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a menene khudhu hidrakum ku yi taka tsantsan ya ku wanda suka yi imani ku yi taka tsantsan me taka tsantsan shine riko da sabab ka guji abin da zai zama ya cutar da kai ko ya cutar da al'ummarka ka yi kokarin tanadin abin da zaka kare kanka daga dukkan abin da zai cutar da kai kaga wannan shine al-akhdhu bil hadar ku yi riko abin nan ku shiga taitayinku sannan ku yi taka tsantsan haka nan Allah ta'ala na cewa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu ku yi guzuri zaka fita haji ko zaka yi tafiya to kai guzuri kai guzurin abinci ko kai guzurin kuɗin da zaka nemi abincin da shi ba kawai haka nan ka sa kai ba ce zaka tare a radi da ka dole ne ka nemi abin da zai zama shine sabab da zaka samu wannan tafiya ta zama babu galabaita babu wahala a ciki wannan riko ne da sabab ubangiji ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya nemi shawarar sahabbansa wa shawirhum fil amr sai ce wa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa shawirhum fil amr ka nemi shawarar sahabbanka akan al'amarin da zai taso idan ka kudiri aniyar zartar da abin da kuka yi shawara akan sa to ka dogara ga Allah idan har dogaro ga Allah yana wato idan har dogaro ga Allah shine watsar da sababi to Allah ba zai ce nemi shawararsu ba mai amfani ya nemi shawararsu kawai ya sa kai duk abin da zai yi kawai ya je yayi Allah ya riga ya kaddara komai a sai Allah ce wa shawirhum ka nemi shawararsu tunda ya ce ya nemi shawararsu ya yadda kenan ya ɗauki shawararsu da riga ta dace kuma ya aiki da ita amma wannan baya dogara baya kore dogaro sai ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah hakanan za mu ga annabi Aku. alaihi salam lokacin da yake cewa ‘ya'yansa, ya bani eh, la tadkhulu min babin wahidin, wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni min Allah min shai. in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun ka duba yadda yake bawa ‘ya'yansa shawarar yadda za su shiga garin Masar idan sun je su shiga da ɗaiɗai kar su shiga wato a cikin abin nan gungin su gaba ɗaya a cikin group su shiga ɗaya ɗaya la tadkhulu min babin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga daga kofofi daban-daban kada ku shiga ta kofa ɗaya sai ce wa ma ugni anku min Allah min shay babu abin da zan wadatar muku da shi daga ubangiji wato ba zan iya kare muku abin da Allah ya riga kaddara muku ba amma wannan riko ne da sabon da yawa daga cikin magabata malaman tafsiri sun ce saboda ya su su sha ɗaya lafiyayyu samari matasa majiya ƙarfi ga su Allah ya ba su kyakkyan halitta kuma ‘ya'yan mutum ɗaya wataƙila da za su shiga ta ƙofa ɗaya wasu za su iya musu kambun baka za su iya musu baki kamar yadda aka sani al'ainu haƙƙun to gudun kada a sa wannan kambun baka ya same su sai ya ce su raba kansu su shiga ta ƙofofin gari daban-daban amma duk da aka ya ce wa ma'uguni an kumin Allah mai shai inul hukmu illa lillah sai ce alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun gare shi na dogara sannan masu dogaro su dogara gare shi kaga ya ba su shawara wanda shine al-akhdhu bil asbab sannan kuma ya ambaci batun tawakkali wanda yake nuna maka al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ka rike sababi baya kore tawakkali tawakkali din shine ma riko da sabab din zamu ga irin wannan alqur'ani da yawa kamar inda Allah yake cewa annabi Musa fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un fa asri bi ibadi laylan ka dauki bayina da daddare ku fita kaga yana iya cewa kawai ka fita amma sai ce masa ka fita da daddare sanda kowa yake bacci kada wani ya ganka ku tafi za a bi ku a baya to da safe idan aka tashi a gaba kwanan za a ce a bi ku a kamo ku kaga anan ubangiji arshadahu ila al-akhdh bil asbab ya umarce shi da ya riko da abin da yake sababi hakanan nan Allah ta'ala yana gaya wa annabi annabi lut wa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak ka kama ka dauki iyalanka ku tafi a wani yanki na dare kada ɗayan ku ya waiwaya wannan duk riko ne da asbab ku fita ku fita cikin dare ku gudu inda babu riko babu riko da asbab kawai sai a bar shi kawai duk sanda yake so ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira sai da ya shirya mata ya je gurin sayyidina abubakar a lokacin da ba a saba ganin ya fita ba ya je wajensa ya gaya masa abinda Allah ta'ala ya umarce shi da shi na yayi hijira a asirce dan da ya shigo ma da iyalan sayyidina abubakar suna zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gaya musu su tashi abubakar ya ce iyalai na ne ma'ana kada ka damu ba abinda za su faɗa ba ko me suka ji ba su faɗa ba amintattu ne kaga wannan riko ne da sabab sannan suka samu ababen hawa suka samu wanda zai nuna musu hanya suka je cikin kogo suka ɓoye suka canza hanya kaga duk wannan riko ne da asbab in ba ba dan riko da asbab ba duk annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙi waɗannan ya ce kawai tawakkaltu ala kawai ya sa kai ya fito ya ce wasu Abu Jahl sai an jima ni fa na tafi Madina amma sai bai yi haka ba sai ya bi abin da taka tsantsan mataki mataki da khutta aka yi kyakkyawan plan yadda za a yi hijirar har zuwan sa Madina ashe kaga musulunci yana son bayi su wato ƴaƴansa su yi riko da asbab su nemi asbab ko menene za su yi su riko da asbab me yasa Allah cewa iddu lahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum me yasa Allah ya faɗa haka ai riko ne da asbab in Allah ya ga dama sai ba ku nasara ko da ba ku da ma ba ku da karfi ba ku da makami ba ku da komai amma sai Allah ya ce ku yi musu tanadi wa iddu ku yi musu tanadi masafatun min quwa wannan duk yana daga cikin riko da asbab to duk wanda zai ce zai watsar da riko da asbab gaba daya ko zai zama mahaukaci ko ya zama ya soki sha'anin shari'a ma gaba daya babu wanda zai dauka wannan mutum yana da hankali Shi ne abin da mala yake cewa mai hankali ba zai faɗi wannan ba dan adam ba zai faɗi wannan ba kai hatta dabba ce hatta dabba da take kurma ce ba ta magana ubangiji ta'ala bai ba ta guzurin hankali irin wanda ya bawa ya bawa dan adam ba hatta ita tana riko da asuba. duba abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da a ce ba ku dogara ga Allah yadda ya cancanta ku dogara da shi kamar yadda tsuntsu ko tsuntsaye suke dogara da Allah da ya azarta kuma yadda yake azarta tsuntsayen su fita cikin su babu komai da safe su fita cikin su fa yau amma su dawo kuma cikin su bulbul cike da abinci ka duba da Allah ta'ala da Annabi sallallahu alaihi ya ambaci a dogaran da tsuntsu yake yi ga Allah tawakkalin tsuntsu sai ya ambaci cewa da sassafe zai yi sammako ya fita neman abinci ba komai a cikinsa amma ya je ya nema ya samu ya ce ya dawo cikinsa sa bul kaga alama ce ta cewa shikenan tawakkali yana buƙatar ka yi riko da sabab ba za ka zauna a gida ba ko a masallaci ko a wata zawiyarka ka ce kawai idan Allah ta'ala ya riga ya rubuta arzikinka zai zo ya same ka inda kake a'a ka tashi ka fita ka nema ka duba kissar Maryam alaiha salam uwar annabi Isa ka duba lokacin da ta yi ciki ta zo gindin dabino naƙuda ta zo mata mai ubangiji ya gaya mata cewa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya wato wa huzzi alayki bi jiz'in nakhla ki girgiza ku tutturan binan nan za su zubo miki za ta zubo miki da da rudabi dabino wanda yake rudabi wanda yake nanne ka duba dabino yadda itacen dabino take ko gardi nawa ne zai kama itaciyar abin da yana girgiza ba yadda za a yi dabino ya zubo Allah ta'ala yana iya zubo mata da dabinan nan kawai ta ci amma ka duba cikin yanayin da take tana cikin halin naƙuda don Allah ce fa ja'a hal makhadu ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya tana cikin wannan halin naƙuda mace in ta haihu ita ta san abin da take ji ta galabaita ta wahala ta yi rauni matuƙa da gaske a irin haka a cikin irin wannan yanayi na rauni da mace take da shi amma Allah ya ce ta girgiza kututturen da kai daga ji ka san cewa girgiza kututturen da biyu nan ba zai iya ba zai iya tasiri ga dabino ba ba mace ba mai ciki wacce take cikin irin wannan larura ko ko ƙato ne lafiyayye maji ƙarfi aka ce giggiza kuturar dabino ya zubo ya san shi ma abin an haɗa shi da wahala to amma dan a nuna mahimmancin riko da sabab ta yi dai wani katabus ta ta, ubangiji shi kuma zai bata shi haka ake so mutum ya kasance ya yi wani abu ta ɓangarensa sai kuma ya haɗa da addu'a ubangiji ya biya masa bukatarsa amma ba zai zauna ya ce babu addu'a ba ko addu'ar ba ta da amfani in yi haka to gara dabba da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsuntsaye ma sai sun fita nema sannan su dawo cikin su ya cika cikin su bulbul kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma nuna wa al'ummarsa cewa su yi kwaikwayo su kwaikwayo waɗannan tsuntsaye shi yasa malam yace fal hayawanatu aqalu wa afhamu min haula gara dabba tafi wannan waɗannan mutanen fahimta dabba za ta za ta nemi abincinta ta ci ba ta kwanta ba ta jira abincin ya zo ya same ta za ta tafi nema amma su za su kaddara cewa ai an riga an kaddara ko ba sai sun nema ba mala ya ce to hum kal an'am waɗannan kamar dabbobin suke bal hum adallu sabila gara ma dabba da su mala ya ce wata kayasa ba'dhum wasu kuma ko wani daga ciki su sai ya nuna wayo wato irin waɗancan akwai wani lokaci da aka yi wata ƙungiya a masar ana kiransu alfarmawiya mabiya wani a shaikhul farmawi su alfarmawiya a gurinsu dukkan wani riko da sabab kafirci ne in kana aiki kana neman abincin kai kafiri ne saboda wai a nan ba ka yadda cewa allah zai baka ba sai ka nema sauraka duk abin da za ka yi ba za a nemi magani ba in ba ka da lafiya ba za ka tafi neman abinci ba ba za ka nemi duk wani abu sabab ba za duk da dai kamar yadda kuka sani a <laughs> rayuwar tasu dole ta zama a cike da tumka da warwara dan da adam ba zai iya rayuwa da wannan akidar ba wani malami yake cewa lokacin da aka kama saboda fitintunu haka da suka rika dan haifarwa saboda duk wanda suka ga ya tafi kasuwa ko yana aiki sai su ce kafiri ne kaga dole za a samu rikici dan waye zai zauna saboda farmawiya ya ki zuwa kasuwa ko <laughs> ya ki zuwa gurin aiki ya ki neman abinci to duk motsin da mutum zai sai ce sai kafiri ne malami yake cewa kurkuku ya hada mu da wasu daga ciki an kama shi su ma an kama su an da shehin su shehin su tsoho ne a lokacin ya kai wajen shekara 90 da wani abu yace to wasu daga cikin su da safe za su zo su motsa jiki su motsa jiki in sun ga 'yan uwan sai su ce sai su ɗauki gwado sai su lulluɓa tun da za su yi gumi sai su rufe kansu da gwado don kai 'yan uwansu su ga su gansu da gumi su ce yaya haka musamman ma lokacin sanyi a kawai mutum yana gumi za a tambaya lafiya sauraka sai su rufe jikinsu da gwado da bargo an ce ya sai ce a sanyi ne sanyi ne ya dame mu su kuma gumin ne ba sa so a gani a tambaya a ji cewa ai sun motsa jiki a ah, to kun motsa jiki me dalilin motsa jikinku don ku samu lafiya ku yana kun rike sababi to kun kafirta to gudun kada yan uwan su kafirta su sai su rufe jikinsu da gwado kaga tufka da warwara ce to ku kun san wannan mazabar ta ku mazabar banza ce dan ba za ku sake ta ba ku hutar da kanku ku ce ba ku yi mana <laughs> eh, ku ce ba ku yi lokacin da aka aka aka kulle su a ana so za a zo a ɗau hotonsu suka ce su hoton haramun ne ba za a ɗau hotonsu ba musamman shehin su ne ba za a ɗau hotonsa ba saboda ya haramta hoto shi ne da aka zo da kyamara mabiyansa suka taru suka zagaye shi suka tare shi yadda ba za a ɗau hoton nasa ba suka sa shi a cikin abin ɗin suka kulle aka yi aka yi suka ki buɗewa aka buga musu tiya gas suka sa hancinsa jikin windo ya rika shakar iska ta nan duk wannan riko dai da asbab ai da sai su bashi <laughs> eh aka ga wannan bai yi amfani ba aka ci to a daina ba ka a ba su abincin zauna cikin yunwa watakila sa buɗe kofa to nan ma ba su buɗe kofar ba mutanen da suke sama kurkukun sama da ƙasa ne sai na sama suka ga cewa ƴan uwanmu ne wannan bai kamata a bar su mutu ba mu rika zuro musu abinci ta sama a sa igiya a zuro musu ta sama yar gurasa haka da alewa da zan abin da za su kai cikinsu to sai suka rika zuro musu abinci ta sama shi shehin da ya ga haka sai ya ce kun gani kamar yadda Allah ya wa annabi Isa ya saukan masa ma'ida ta minas sama'i shi ba gashi Allah ya saukan masa da ma'ida saboda haka wannan karamarsa ce san cewa na sama su suke zuro musu da da abin nan ba don haka dole ne wanda duk zai rike wannan masafar ya shiga cikin tufka da warwala shi ne mala ya ce wata kaya zuhun. wasu sai wani daga ciki sai ya nuna dabara da wayo wa kala alishti galibin du'a min babin at ma. Ya ce ayin addu'a wannan tsantsar ibada ce kawai yusibu Allahu alaihi da'i wanda ya addu'a Allah zai bashi lada min gaida an ya kuna lahu tasirin fil maqlubi bi wajhin ma ba tare da wannan yana da tasiri a wajen biyan bukata ba ta kowace irin fuska wato wai wannan dabara zai yi kada a daina addu'ar tunda an ai akwai matsala Allah ce ai addu'a shi ya ce ka ayi to sai ga zai zama matsala ne sai ce a ayi addu'a amma addu'ar da za a yi wannan ibada ce tsantsa amma ba ta da alaka da ka samu ko ka rasa wannan tsantsa ne in kai addu'a kai ibada a baka lada amma samun bukatar ka biyan bukatar ka ba shi da alaka da wannan to wai shi wannan dabara ce zai yi domin ga alkur'ani cike da addu'o'in annabawa ga ga sunna cike da addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama ga tarihin sahabbai sun yi addu'a a gurare da dama to kada ya shiga cikin rudani idan aka kawo masa wannan dalilai sai ki ga baraye dabara ya nuna wayo sai ce to duk wannan addu'o'i da suka yi kawai dai ibada suka yi don su samu lada amma ba shi da alaƙa da samun biyan bukatarsu wala farka inda hadal kayyisi بين الدعاء bainar الإمساك عنه بالقلب واللسان في تأثير في حصول المطلوب ما ليش شي wannan mai wayan a gurinsa babu bambanci tsakanin mutumin da zai addu'a da wanda zai ki yin addu'a da zuci ko da harshe wajen wajen tasirin samun biyan bukata shi a gurinsa babu bambanci da mutumin da zai addu'a da wanda ba zai addu'a ba zai yi shiru duk ɗaya suke a wajen samun biyan bukatarsu wartibatu du'a inda indahum bihi kartibatu sukuti wala farq alakar addu'a da samun biyan bukata daidai take da alakar rashin addu'a da samun biyan bukata wato da wanda zai addu'a da wanda ba zai addu'a ba babu bambanci addu'a da rashin ta duk ɗaya suke wajen samun biyan bukata mala ce wala wa qalat ta'ifatun ukhra wasu kuma suka ce yasu min haula'i wanda wai su sun fi waɗannan hankali kaga waɗancan su ma abinda suka faɗa da shirme ne ka ce ita addu'a ba sabab ba ce ibada ce mahab tsantsar ibada addu'a ibada ce amma sabab ce a mu kamar yadda malam zai zo ya bayani a nan gaba to shi a gurinsa a gunta addu'a ba ba sabab ba ce addu'a ibada ce mahda tsantsa to wani ya ce wasu suka ce balid du'a'u alamatun mujarrada nasaba Allah subhanahu amaratan ala qada'il haja wasu suka ce ai ita addu'a kawai dai alama ce da ubangiji ya ajiye ta a gurin biyan bukata wato in Allah ya riga ya kaddara biyan bukata ka Allah ya kaddara bukatar ka ta biya to shikenan sai a ga addu'a amma ba wai ita ce za ta saka bukatar ta biya ba a alama ce ta cewa an kaddara ma bukatar ka za ta biya fa mata wufiqa duai duk sanda bawa ya aka datar da shi ga addu'a kana zalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat wannan alama ce da take nuna an biya masa bukata wa hadha kama idza ra'ayna ghaiman suka ce wannan kamar idan muka ga girgije muka ga hadari aswada baridan muka ga hadari baƙiƙirin mai sanyi fi zamanin shita a lokacin da ake sanyi fa inna zalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir wannan dalili ne wannan alama ce da take nuna zai yi ruwa suka ce to kawai wannan alama ce amma ba sabab bane waga wannan shi ma duhun kai ne ba hankali bane ba tunani bane ba shari'a bace shari'a ta saba ma wannan mutum ya rika ganin cewa da kayi da baka yi ba duk daya da wanda ya addu'a da wanda bai addu'a ba duk ɗaya ko mutum ya rika ganin cewa da wanda ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi aikin haji da wanda bai yi ba duk ɗaya wajen Allah ta'ala ya yi musu sakayya ba zai zama ba zai yiwu ba ko kuma a ce ayyukan da bayi suke yi ba su da tasiri wajen su samu sakamako gurin ubangijinsu kawai dai alama ce kamar yadda zunubi da sabo baya da tasiri wajen ukuba wannan alama ce wannan shi ma zamiya ce karkacewa ce da kan hanya da kan turba ta shari'a game da malam zai magana ce qalu wa za hukumu ta'ati ma as suka ce haka hukuncin da'a yake tare da lada wal kufri wal ma'asi ma al-iqab haka nan kafirci da saban Allah tare da hukuma hiya amaratun mahda suka ce wannan tsantsar alama ce kawai li wuqu'is sawabi wal iqab na a samu lada ko kuma faruwar hukuma ce Allah baya yi wa mutum sakamako sababin aikinsa ko kuma Allah ta'ala baya yi wa mutum uquba sababin sabansa ko kafircinsa a alama ce wannan kawai la annaha asbabul lahu da cewa wannan ba sabab bane wannan duk ya saba wa abinda nassu suka da dama suka nuna kamar yadda ibn al-qayyim zai zo ya faɗa a gaba nassi sama da dubu sun fi dubu a alqur'ani waɗanda suke haɗa tsakanin sakamako da aiki tsakanin aikin bawa da kuma sakamakon da zai samu aiki mai kyau sakamako mai kyau aiki mara kyau sakamako mara kyau wanda yake nuna wannan sababi ne ubangiji ya ajiye shi dan ya zama sababin samun sakamako mai kyau ko kuma sakamako wanda yake mara kyau ce wa hadha in al-kasru alkasru al-inkisar wal hariq ma'a ihraq wal izhaq ma'a qatl laysa shay'un min sababan albatta suka ce kamar karewa ce tare da samuwar karaya wato idan mutum ya karaya ta same shi ba ita ce ta sabbaba karewarsa ba ko kuma ƙuna ta same shi ba ita ce ta sabbaba ƙonewarsa ba wanda wannan hankali ba zai karɓi wannan ba ce idan mutum ya shiga wuta wuta ta ƙona shi to wannan ƙunan nata ba shi ne sababin ƙonewar nashi ba haka dai Allah ta'ala ya sanya ƙonewarsa tare abin nan tare da wannan kunar, amma ba da dalilin wannan kunar ba hankali ba zai fahimci wannan ba a ce in ka ci abinci za ka samu shaba ma'ahu labihi tare da ka ci abinci ne kawai za ka samu amma ba a sababin ka ci abinci ba ina fata an fahimci wannan falsafar tasu wato wannan kawai Allah ya kawo abin ne tare da wannan amma ba shi ne sababin ba an gane ko kamar ku shigo tare da wani nan sai a ganka sai a ce a ah, wane ne ya rako ka a ce a ah, dai ya zo na zo ne kawai saboda haka kun dai shigo tare ne amma ba shi ya jawo ka ba to haka nan ƙona ƙunar da ƙonewar kawai sun haɗu ne amma ɗaya ba sabab ɗin ɗaya ba ne sun dai haɗu ne tare da shi ne suke cewa yaqa'u ma'ahu labihi hakanan alihraq hariq al-ihraq hakanan al-qatlu yaqa'u ma'a mutumin da aka kashe shi to yakan mutu ba saboda kisan ba a tare dai da kisan kisan ya zo daidai da lokacin mutuwar shi sai ya mutu amma wannan ba sababi ba ne ce laysa shay'un min zalika sababan albatta ce wala irtibata bainahu wa bain ma yatarattabu alayhi illa mujarradu al-iqtiran al-adi babu wani alaka tsakanin abin da abin da ya faru a dalilinsa sai dai kawai irin haduwa ce ta al'ada ba tasiri na sababi ba la at-ta'siru sababi ina ga cika ce salbi ta'siru sababi ba wai dan yana sababi ba kawai dai sun hadu ne amma ba shi da alaka da shi wa khalafu bi zalika alhissa sun saba wa alhiss abinda dan adam yake gani ya ji ya taba sun saba wa hankali sun saba wa shari'a sun saba wa fitra sun saba wa dukkan wasu masu hankali bal adhaku alaihim al'uqala sun saba masu hankali suna musu dariya domin a ce an ka taba wuta to zafin da zaka ji da radadin ba na ka taba wuta ba ne haka kawai kawai aka dace raɗaɗin ya zo wutar ta zo haka wannan hankali ba zai karɓa ba ko in ka sha ruwa ka ji ka ƙoshi ka sha ruwan sanyi ka ji sanyi ka ƙoshi ci a wannan ba shi ne zai sa ka ƙoshi ba kai dai kawai ruwan dai ya zo daidai da ƙoshin sun haɗu kawai amma ba sabab ba ne hankali ba zai karɓi wannan ba ko a ce ka yi aure matarka ta haihu a ce a wannan haihuwar ba ta da alaƙa da auren ba ta da alaka da kai ba ta da alaka da matar haka dai kawai dan dai ya zo ne sun zo ne tare haka wanda ya saba hankali masu hankali ma dariya za su yi ma wannan irin ra'ayi shine mala yace wasawabu abinda yake daidai anna hahuna kisman salisan akwai wani kaso na uku ghaira ma zakarahu sa'ilu banda abinda shi mai tambaya yi tambaya wa huwa anna hadha al-maqdura bi asbab mala ce shi wannan abin da ya faru wannan kaddara din an kaddara ta ne tare da sababinta an kaddara shi abin da za ka samu tare da sababin da zai sa ka samu haka Allah ya kaddara su tare as-sabab wal musabbab al-illa wal ma'lul duk tare suke ba za ka iya raba su ba wa huwa anna hadha al-maqdur quddira bi sabab wa min asbabihi addu'a daga cikin asbab ɗin da zai sa ka samu wannan shi ne addu'a wato abinda zai same ka abinda zai same ka mai kyau ubangiji ya ƙaddara za ka yi addu'a tare da wannan abin sai Allah ta'ala ya baka abin abinda zai Allah zai kawar maka mara kyau ubangiji ta'ala ya ƙaddara za ka yi addu'a ubangiji ya kawo maka wannan abin saboda haka ubangiji ya kaddara samuwar abin tare da addu'arsa addu'ar ita ce sabab don haka kaga ba za ka ce wannan addu'ar ba ta da amfani ba ko wannan addu'ar da ta da ran shi ta duk ɗaya ne a'a falam yuqaddar mujarradan an sababihi babu wani abin da Allah ya kaddara ba tare da sababinsa ba komai ubangiji ya kaddara shi tare da sababinsa walakin ƙuddira bi sababihi an kaddara shi tare da sababinsa fa mata atal abdu bi sababi waka al maqdur duk sanda bawa ya zo da wannan sababin ya aikata wannan sababin sai abin da aka kaddara tare da wannan sababin sai ya auku abin da aka kaddara tare da addu'a yayin da bawa zai addu'ar sai ya samu abin kaga ashe addu'ar tana da alaka da samun abin wa mata lam ya'ti bis sabab in tafal maktur in kuma yaki zuwa da sabab din shikenan sai abin kuma ba zai samu ba ubangiji ya kaddara zaka samu abu kaza kaza in kayi addu'a saboda ka in kai addu'ar sai ka samu in ka ƙi yin addu'ar to sai ka rasa abu. ubangiji ya kaddara abin zai samu ne tare da addu'ar wa mata lam yati bi sababi intafa al maqdur mala yace wa hadha kama quddira ash-shaba'u war ray haka abin yake kamar yadda aka kaddara ash-shaba'u war ray koshi daga yunwa ko kuma koshi daga kishi bil akli wash shurbi mutun ya ci ko ya sha mutun yana jin yunwa ya ci abinci ubangiji ya kaddara zai samu koshi ta hanyar ya ci abinci ko yana jin kishi zai samu gamsuwa ya koshi ta hanyar ya sha abin sha wa qaddara alwaladu bil an kaddara a samu ɗa ta hanyar a zai kewa mace in Allah ya kaddara zai samu ɗa to ya sanya masa sababi shine ya zai kewa matarsa wa qaddara husulul zar'i bil ya kaddara samun shuka ta hanyar yin ta hanyar zuba zuba iri idan ya zuba iri shukar ta fito in bai zuba iri ba kawai ba zai zauna kawai ya je gonarsa ya ga komai lafiya ba komai yayi kyau ya ga shuka ta yi kyau ya banya ta yi kyau ba zai gani ba ubangiji ya kaddara sai ya zuba irin sannan ubangiji ya fitar masa da da tsira wa qaddara khuruj nafs alhayawan bi dhabhihi Allah ya kaddara fitar ran dabba ta hanyar yanka idan an yanka ran ya fita in ba a yanka ta ba ta ci gaba da yawo wa kadhalika quddira dukhul jannati bil a'mal haka Allah ya kaddara shiga aljanna ta hanyar ayyuka ga mutum zai dan aljanna ne za a ga yana aiki aikin in aljanna in dan wuta ne za a ga yana aikin yan wuta Allah ya kaddara wannan tare da wannan ya kaddara wannan tare da wannan ya sanya wannan sabab ne na wannan to kaga mutum ya zo ya raba abin da ubangiji ya sanya sabab ne to wanda ya ɗauko wa kansa aiki da ba zai yiwu ba wa hadha alqism huwa alhaq wannan kasan na uku shine gaskiya wa huwa alladhi hurimahu as-sa'il shine abinda mai tambaya ya kasa fahimta wa lam yuwaffaq lahu ba a datar da shi ba aka hana masa fahimtarsa saboda haka wanda duk ya fahimci addu'a sabab ne to ba zai raba ɗaya biyu ba cewa Allah ta'ala yakan biya masa bukata saboda addu'arsa ba zai raba ɗaya biyu ba ta cewa Allah ta'ala yakan ije masa da wani bala'i saboda addu'arsa saboda haka zai yi addu'a kuma zai ga cewa wannan yana daga cikin tamamun tawakkuli alallah yana daga cikin cikar tawakkalinsa ga ubangiji da haka duk riko da sabab wani yanki ne na tawakkali saboda haka wanda zai ce ba zai yi riko da sabab ba to wannan in ya ce waɗannan ba asbab ba ne ya ce wannan ba sabab ne na wannan ba to wannan rashin hankali ne in kuma zai ce a'a a watsar da su to wannan zai soki shari'a ma gaba daya don shari'a ta kaddara komai da sababinsa in kuma zai dogara akan sababin ya ce ga cewa sababin shine zai samar masa shi zai ya manta da muqaddirul asbab to shi kuma wannan zai soki tauhidinsa saboda haka dole ne mutum ya fahimci cewa ubangiji ta'ala shi yake halittar sabab shi yake halittar musabbab shi yake halittar sababin addu'ar da zaka yi ubangiji ta'ala shi yake halitta shi kuma yake halitta abinda zaka samu ta hanyar addu'a ka yadda gaba daya suna komawa ne ga Allah wannan shine tsantsar tauhidi kuma wannan shine tawakkali mala yace wa hina idhin fa du'a min aqwa al addu'a yana daga cikin mafi girman sababba mafi karfin sababba fa idza quddira wuqu'ul mad'u bihi fa idza quddira wuqu'ul mad'u bihi bid du'a lam yasihha an yuqal la fa'idata fid du'a idan har aka kaddara samuwar ko aukuwar abin da za a roƙa ta hanyar addu'a to bai dace ba a ce ai addu'a ba ta da amfani kama la yuqal kamar yadda bai dace a ce la fa'idata fil akli wa shurbi wa jami'il harakat wa jami'il harakat wal a'mal kamar yadda bai dace a ce ci da sha bai da amfani ba ko a ce dukkan wani tashi faɗin mutum dukkan wani motsinsa bai da amfani ko duk wani aikinsa bai da amfani walaisa shay'un min al-asbabi anfa'a min ad babu wani sababi da yake da amfani kamar addu'a addu'a ita ce gaya ita ce sama a duk asbab babu kamar addu'a wala ablaga fi al matlub babu wanda yake kaiwa matuka wajen samun biyan bukata kamar addu'a ashe kaga babu wani abin da bawa zai rike kamar addu'a saboda ka ko menene za ka yi to ka hada da addu'a ɗin in neman in kasuwanci kake saye da sayarwa to hada da addu'a Allah ya albarkaci abin da za ka samu Allah ya baka abin da za ka ci ka sha ka ciyar da iyalinka Allah ya baka arziki na kwarai ka hada da addu'a ɗin tare da neman wato ka hada sabab guda biyu sabab na addu'a da kuma sabab na nema haka ya kamata ka rika addu'a a sallarka اللهم اكفني بحلالك اغنني بحلالك عن حرامك وكف واكفني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يا الله ka wadatar da ni ka isar da ni da halal ɗinka in bar haram sannan ka wadatar da ni in ji ba na buƙatar dogaro bisa waninka kana wannan addu'a kuma kana nema to kaga anan ka rike aqwa sabab mafi karfin sababi na ka samu arziki shine addu'a sannan kuma gashi nan baka kwanta ba ka tashi kana nema yace wali hadha kana sahabatu radiyallahu anhum a'lama al-ummati billahi wa rasulihi wa af wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bi hadha sababi wa shurutihi wa adabihi min ghairihim mala ya shiga kawo misali na sahabbai wanda su suka fi kowa fahimtar addini su suka fi kowa sanin addini don haka su suka fi kowa ɗaukan addu'a da muhimmanci mutumin da zai ɗau addu'a ba ta da muhimmanci to wani bai fahimci addini ba bai san addini ba bai san hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi yasa muke cewa a kullum a koda yaushe a kowane lamari ta adam kada ya manta da addu'a babu abin da ya kai addu'a kada ya manta da ita ko menene idan wata damuwa ya shiga wata matsuwa ya shiga ya roƙi Allah ya nemi ubangiji ta'ala ya tallafa masa sha'anin kasuwancinsa a sha'anin aikinsa a sha'anin shugabancinsa a sha'anin zamantakewa da ‘yan uwansa da iyalansa ya roƙi Allah tafiya zai yi ina zai je ya roƙi Allah ta'ala ya ba shi nasara kan abin da zai je nema wata damuwa ce ta dame shi rashin lafiya ne rashin lafiyar wani ɗan uwa ya roƙi Allah saboda ka komai za ka yi ka haɗa da roƙon Allah tare da roƙon Allah sai kuma ka riƙe asbab ɗin da Ubangiji ya haɗa a bisa ga al'ada na neman wannan abu rashin lafiya ne ka yi magani kana roƙon Allah ba ce kawai a bar mara lafiya a gida kawai a yi ta masa tofi ba a haɗa da neman magungunan da Ubangiji ta'ala ya sanya ya sanya su sababi na samun warakar wannan cutar a je da shi gurin likita a nemi magungunan da za ake bawa mai irin wannan rashin lafiyar tare da wannan kuma ana addu'a Allah ta'ala ya ba shi abin amma ba daidai ba ne kawai a kyale mara lafiya babu neman wani sabab da ubangiji ta'ala ya sanya al'ada a ce kawai shi kenan kawai shi ya ta addu'a ya samu kare a kafa a ce kada a je da shi gun mai dori a kyale shi kawai yi addu'a kafa ta haɗe kaga wannan <laughs> ba hankali a ciki a je a yi addu'a Allah ta'ala ya datar da mai ɗorin ɗorin ya yi kyau kuma Allah ya ba shi sauƙi Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashe shi fiye da yadda yake ma a da wannan shi ne abin da ake so a yi wannan shi ne abin da annabawa suka yi shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa shi ne abin da shi ne kuma abin da mutanen kirki suke yi a koda yaushe a darasi na gaba insha Allah ibnul qayyim zai kawo mana misalai daga cikin ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen himmatuwa wajen addu'a Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد wannan wata ce take tambaya cewa ah, an bata ta alƙali ko mu ce alkaliya ko a majistri court shin ko ya halatta ta zama alƙaliya? to a musulunci maza suke alkalanci ba mata ba wannan ita ce magana mafi kyau mafi rinjaye cikin maganganun malamai saboda alƙalanci. yana buƙatar wasu abubuwa waɗanda ba haka suke a gurin mace ba na farko alƙalanci yana buƙatar wato bijiro da hankali ko da yaushe ba tare da kawo aɗifa ba wato ba tare da kawo tausayi ba ko wani jimami ko wani abu irin wannan mace tana da aɗifa da yawa mace tana da hankali sannan kuma tana da adifa mai yawa wanda adifar wani lokaci takan rinjaye hankalin ba wai ba ta da hankali bane ko hankalinta a wato langa-langa ne a'a tana da hankalin amma adifar takan rinjaye hankalin da haka za ta iya jin tausayi wani lokaci tausayin yayi yawa a iya kawo mata wani mujiribi, wani babban mai laifi amma ya iya shagwagwabewa ya shagwagwabe ya kikkibe a gabanta ta kalle shi ta ga alamar wani tsoron Allah a tare da shi don ya marerece ya langabe ka rika ganin cewa anya wannan ba sa aka yi ba anya ba cutarsa aka yi ba tausayi ya kama ta kaga anan adifa ce kuma hikima ce ubangiji ta'ala ya sanya adifa a gurin mace tafi yawa sama da namiji saboda sha'anin tarbiyya da ubangiji ta'ala ya ɗora a wuyanta na 'ya'ya da renansa sama da sama da uba yaro tun yana ciki yana tare da mahaifiyarsa yana faɗowa zai fara neman maman mahaifiyarsa zai sha nono saboda haka tana tare da shi ubangiji dan yayi wa ɗan adam ɗin nan wata wani lutufi sai ya sanya tausayi mai tsanani a cikin zuciyarta ta yadda za ta iya barin komai saboda shi za ta iya barin bacci da ci da sha saboda maslahasa da a ce ana iban wato shekaru a ƙara mutum a rayuwarsa da kuwa za ta iya iba ta ƙara wa daga nata ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka dawo daga wani yaƙi aka kawo asabi aka kawo fursunonin yaƙi sai ga wata mata nonanta ya ciku ta rika shiga duk inda ta ga yaro karami sai ta dauka ta bashi nono ta aji ta dauka ta gashi nono ta aji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna ga wannan matar za ta kyale danta wato da za ta gani ta yi watsi da shi suka ce a'a annabi ya ce to Allah ya fi wannan matar tausayi ga bayansa to ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada tausayin matar ta kasa zaune ta kasa tsaye ba ma dan da ta haifa ba sauran ƴaƴan ma da suke gurin tausayin su take ji taimaka musu take to kaga ashe akwai hikima a cika zuciyar mace da wannan tausayi sai ya zama na an samu balance tsakanin tsantsar hankali da namiji ke aiki da shi yanzu nan ɗa sai uba sai ga mangare ɗansa uwa kuma sai ga ɗan yana ta tattaka ta yana tsalle akan gadon bayanta tana ta dariya to inda a ce kai ka mangare shi ita ta mangare shi ina zai ce to sai aka raba kai ya ji tsoronka ita kuma ya ji ta ji tausayinsa to kaga ashe akwai hikima a cika zuciyar mace da wannan tausayin saboda aikin tarbiyyar yara da za ta yi kai kuma tun da harka ce ta ka je ka nemo Allah ya baka aiki da hankalinka koyaushe saboda ka komai aka zo da shi ka auna ka ga ya dace ko bai dace ba ai ko ka ai abu ko ka abi sai ya zama hankalinka anan yana amfani to wacce adifa take da ƙarfi a tare da ita ba za a aji ta gaban alƙalanci don wannan adifa ɗin za ta iya aiki a lokacin da ba a buƙatar ta shi yasa Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa khaslatani la yanbaghi fihi ma husnul dhann al wal qada abubuwa bi ba a san kyautata zato ma da hadisi da alƙalanci aka kawo mutum alƙali aka masa mutum ya yi laifi to zai yi bincike ba zai ce kawai zai kyautata zato da shi ba a ce ai wannan ba zai yiwu ba ma ya laifin nan kawai ku saki shi a sai ya yi bincike sannan ya tabbatar bai yi ba ko ya yi to shi yasa za ka ga a tarihin musulunci ba za ka ji an ce ga wannan matar kadiya ce ba babu wannan saboda wannan wani abu ne na na maza kuma sannan mace tana tana samun kanta cikin wata fatara wani lokaci da wani lokaci abin duniya yakan dame ta musamman lokacin da take da take jini a wani lokacin mizaji ɗinta yakan canza sai kaga ko ba ta son magana ba ta son yawan hira ba ta abubuwa haka kawai sai ta ji ba ta son su to wanda yake cikin irin wannan yanayin aka kawo masa aka kawo masa case na shari'a zai iya samun ruɗewa ya je yayi abin da ba shi ya kamata a yi ba namiji baya da wannan irin lokacin da yake da jini bare a ce irin wannan abin da bujuro masa amma mace duk wata za ta yi wannan jinin a bisa al'ada a bisa ɗabi'a sau haka za su bujuro mata kaga bai dace ba sannan za a zo lokacin ciki idan tana da aure za ta yi ciki za ta haihu za ta shayar waɗannan duk lokuta ne da ba za ta iya tsayawa ta yi sha'anin alƙalanci a nan ba ko da ta haihu ɗan yana gida wani lokaci kawai sai ya faɗo mata a rai kuna zaune da ita sai ku ga hankalinta ya yi wani guri ɗanta take tunawa wani hali yake ciki bare a ce ta bar shi a gida baya da lafiya to a irin wannan yanayin za a iya samun kuskure a cikin shari'a to shi yasa saboda irin aikin ta da Allah ta'ala dora mata sai aka sauwake mata wannan janibi saboda wanda za su ja mace su dora ta akan irin wannan sun fitar da ita daga tsarin da ubangiji ta'ala dora ta akai sun fitar da ita daga aikin da aka ce an bata don haka kada a rudu da abinda za a gani na mazowa duniya wajen kaucewa tsarin Allah ke mace ce musulma in akwai wani aikin da za a baki ki a baki abinda ya shafi alkalanci kuma ki barwa maza su yi kuma alkalanci ai hadari ne ba kowa ne yake son alkalanci ban karanta tarihin magabata za ga guduwa suke su ɓoye an ce su yi alƙalanci guduwa suke su ɓoye so abu hanifa ɗin nan duk ɓoyewa su yi ka duba da hankalin abu hanifa da iliminsa amma ɓoyewa da aka ce zai alƙalanci abdullahi bin wahab babban almajirin imam malik ne ya zauna a madina ya kwankwaɗi ilimi wajen imam malik da ya dawo masar aka ce za a ba shi alƙalanci zuwa ya gidan wani almajirinsa harmala ibnu yahya tujibi a gidan ya ɓoye shekara ɗaya ba inda yake fita sai masallaci a ɓoye ba wanda ya san yana gurinsa me ya za ba fa kama za a kai shi ko a'a za a naɗa shi alƙali to namiji yana gujewa alƙalanci kuma mace ta kai kanta fi sabilillahi sauraka abu ne labudda minhu dole ne a samu alƙali saboda rabe husuma amma abu ne kuma yana da haɗari yana da haɗari sai an yi taka tsantsan an fitar da da da san zuciya an fitar da wani nasibi na shaidan daga zuciya saboda kan mutum ya zo ranar gobe kiyama da haƙƙin al'umma a kansa saboda haka da za ta yi haƙuri wannan shi ya fi mata alkhairi kuma Allah ta'ala sai ya musanya mata da wanda ya fi wannan wanda ya ce mala yanzu ma'aikaci shi ke tara wa kansa kuɗin sallama domin idan ya ya gama aiki sai a bashi fansho to malam idan kudin sun isa fitar musu da zakka mutum zai fidda duk da ba a wajensa suke ba sannan bankin da yake suna bankin da yake ajiya wato kudin da ba baka mallake shi yanzu ya zo na hannunka ba ko da ka cancance shi amma yana cikin wani garari musamman a Najeriya a Najeriya da ake cinyewa eh, kuna da jin rigingimun da ake ta yi wasu sun kwashe kuɗin bankin ba kudin fansho ɗin ma'aikatan sun je sun zuba a sokawai ta gidajensu sun ɓoye biliyoyin kuɗi wani ya zuba a silin ya ɓoye sun ma fara lalacewa kuna ga dai ma'aikata ana ta abin nan to ƙasa da ta cika da zalunci shekara da shekaru ka rika kawai don saboda an ce an cire maka kuɗin fansho wace maka ma sun shiga ma bankin naka ka je kawai kana ta fidda wa iska zanka abinda baka da tabbatsinsa sai ka gama ka ji cewa wasu kacci sun cinye tini sauraka wannan babu maganar ka fidda wa abinda yake gaibu <laughs> ka fidda masa zakka sai lokacin da ya zo hannunka kamar bashi ne wanda ba ka da tabbas za a biya ka ko ba za a biya ka ba musamman malamai suna raba bashi gida biyu wajen fidda zakkarsa akwai wanda kawai lokaci ake jira amma ka tabbata mutumin nan baya maka wasa da kuɗinka kun sha mu'amala da shi lokacin da yayi zai kawo ya baka to wannan lokacin zakka yi zaka lissafa da wannan bashin kafin da zakka akwai kuma bashin da yana nan walawala baka da tabbas ka buga ka buga ma dumta alaihi ka'ima ma ya hana ka to irin wannan malamai suka ce ba za ka yi haka nan ka fitar masa da zakka ba tare da cewa baka da tabbas sai ka bari in an baka ran da ya baka to shin za ka yi zakka ne kwaya ɗaya ta shekara ko ko har shekarun da suka wuce a nan ne suka samu saɓani amma magana wacce take mafi inganci za ka fitar masa da zakkar shekara ɗaya ne kawai banda shekarun da suka wuce bai baka ba to haka ma shi ma wannan fansho ɗin ka ɗauka a yana hannun a irin waɗannan illa ma dumta alaihi ka'ima saboda haka ka ɗauka ba tabbas in ya zo sai kai masa zakka shekara ɗaya shi kenan in bai zo ba ba a fatan haka Allah sa dai ka samu kuɗinka in bai zo ba to kaga shi kenan dama can baka fidda wasu kuɗi ka yi zakka da su ba wannan ta ce ta sha azumi ɗaya a watan ramadan saboda ciki to za ta iya ciyar da abinci ga mutum guda ko ko to kamar yadda aka sani game da matar da take da ciki za ta ciyar ne ko za ta shayar ne kamar mai shayarwa za ta ciyar ne ko za ta shayar wasu ce za ta ciyar wasu ce za abin nan za ta ciyar ko za ta yi azumi za ta rama wasu ce za ta ciyar wasu ce za ta rama amma kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ta yayi don kowanne ya tabbata za ta iya ciyarwa za ta iya ramawa in ta rama shi kenan in ta ciyar mutum ɗaya za ta ciyar ta shiga ƙarƙashin wa'alar da zina yutikunahu o ta ta wata ɗaya ne eh ba sharaɗi ba ne sai ana so da yake ciyar da mutum za ta dunkule ta ba mutum ɗaya kuɗin abin na ɗin a'a za ta ciyar da mutum talatin fidiyatu ta'amu miskin a kowace abin nan ko ta ciyar da na'am za ta iya dunkulewa ta ba wa mutum ɗaya abin nan ɗin talatin adadin kwana talatin adadin kwanakin azumin da aka yi ishirin da tara ko talatin ko kuma ta ba mutane daban-daban duk wanda ta yi ɗaya ne domin abin da ake so shine a fitar da wannan fidiya ɗin ko dai ta yi rana ɗaya ko kuma ta yi kwanaki daban-daban kullum ta kirawo shi ta ba shi wannan abincin na na kwana ɗaya har kwanakin ko kuma ta tattara lokaci guda ta ba shi duk yayi a sannan da ƙarshe akwai akwai karatun da muka gama na Yatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wanda <clears throat> aka darasi 60 ko muka yi darasi sittin a wannan majalisi to gashi nan sun sa shi a a CD MP3 sun sa duka darussan gaba ɗaya guda CD ɗaya ne ko a CD ɗaya kuma ana samun sa a gurin Malam Abdullahi ko Malam Mustafa Modibbo ana samun sa kofar Wambai ma eh kasuwar kofar Wambai ma ana samun sa saboda haka waɗanda suke da buƙatar mallaka sai su hanzarta domin ya ce adadin ba yawa Allah ya sa mu dace sai kuma sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in